شريك له وأشهد أن محمدا أبو ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ina mai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidu abi hurairata radiyallahu a cikin wannan anguwa ta GRA a cikin wannan gari mai albarka na Bauchi. Bilakika a babin gabatar da muhadara hadihi hiya awwalu muhadaratin li fi hadha al-masjid al-karim. Wannan kusan ita ce muhadara ta da farko a cikin wannan masallaci mai albarka. Mawdu'in magana a yau da ikon Allah muna cikin watan Rabiul Awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Maudu'in muhadara shine tambayoyi guda tara da za a amsa bayan mutuwa. Don ƙoƙarin sauwaka gabatar da wannan muhadara zuwa ga 'yan uwana musulmai maza da mata, na yi ƙoƙarin raba maudu'i din a takaicen takaitawa zuwa gida bakwai. Na farko al-muqaddima. na biyu almaut wa sakharatuhu na uku al'arba'atul ula na hudu al'arba'atul saniya na biyar da ikon Allah magana akan alaisa hadha bil haq, na shida annar wa halus salaf inda zikirha, na bakwai alkhatima Allah ya mana jagoranci na farko shine muqaddima akan mawdu'in tambayoyi guda tara da za a amsa bayan an mutu wannan maudu'i na zaɓe shi na yi magana a kayansa ne saboda ganin mutane masu rauni iri na a cikin musulunci mun shagala da tunani mun mantar da kayanmu mai za mu tarar bayan mun mutu rayuwar duniya ta ɗauki hankalinmu mukan damu da ƙalubale na duniya mukan damu da jarrabawa na duniya har ma neman duniya ya mantar da mu akan tambayoyin da Allah zai mana gobe kiyama. wannan ya mantar da mu kalubale da za mu tunkara gaba ga mala'ikun Allah gobe kiyama wannan shagaltuwa da kuma gafala ta auku ga ƴan uwa maza da kuma iyaye mata ko da yaushe muna tunkaran abu a duniyance mukan shiga cikin halin kakanika yi wajen neman sa in jarabawa na duniya ne mukan damu da shi har ma damuwa da jarabawan duniya ya mantar da mu jarabawan lafira. idan muka duba wasu ayoyi guda biyu a Qur'anin Allah za mu fahimci hakikatan mun gafala wannan kuwa ayoyin na daga cikin abin da suka ja hankali na wajen kwaɗayin tunatar da kaina akan wannan tambayoyi da kuma gabatar da nasiha zuwa ga 'yan uwana musulmai don mu tunatar da kayinmu yaya za a yi mu amsa wannan tambayoyi cikin ikon Allah. Allah ya ja hankalin mutanen duniya ga baki ɗaya musulmai da kafirai ya ce ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud duniya. wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا كو جماعة يا كو متاني الله يتي إن وعد الله حق القول الله قسكياني tambaya da za a mana bayan mun mutu tambaya da za a filin ƙiyama, wuta da aljanna wallahi azim ga mai imani gaskiya ne babu kokonto a kayi inna wa'adallahi haqqun sai yace fala taghurrannakum alhayatud dunya kar ku kuskura rayuwar duniya ta mantar da ku lahira kar ku kuskura damuwa da ainihin burace-burace na duniya har ya samu manta da abin da muke tunkara a duniya kada wannan ya gafalar da ku a wurin Allah gafalarwa sai ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lallai shaiɗan abokin gaban ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah yace shi dan yana kiran rundunoninsa ƴan uwansa jama'arsa dan su kasance tare da shi a cikin wutar sa'ir Allah ya kare mu idan mutum ya duba waɗannan jerin ayoyi guda biyu zai san qur'anin Allah ya kai makura wajen tunatar da maza da mata akan mutuna me za mu tunkara gobe kiyama kar mu kuskura rayuwar duniya ta mantar da mu rayuwar lahira kar mu kuskura neman duniya neman daraja a duniya neman dukiya a duniya neman kujerar mulki a duniya neman me za mu ci a duniya har ya mantar da mu abin da za mu tunkara gobe kiyama idan muka duba za mu san yaƙinan a gafale muke idan ka je wajen matasa a makarantu na boko za ka samu idan ana tunkarin jarabawan boko wannan har yakan mantar da su jarabawan lahira yakan mantar da su tambayar da za a musa cikin kabari dan adam sai waye gari saboda karatun boko sai kai shi matakin da ba zai ma yi sallah a cikin jam'i ba wani sallan ma yana gabata lokaci ne sallace ta <laughs> neman mulki ya kai mataki na 'yan siyasa kana iya samun mutum idan ya tafi kamfen ɗin siyasa ba zai yi azahar ba ba zai yi la'asar ba ba zai yi magarewa ba zai isha ba gaba ɗaya sallah ba ta cikin sa me dalili saboda neman duniya idan ka samu wasu 'yan kasuwa mutum zai tafiya daga garinsa zuwa wani gari zuwa Onitsha ne ko Legas ko kuma Kotono ga baki ɗaya babu sallah cikin sa mai kokarin shi zai je yadda zango sai ya salloli guda biyar a gwame lokaci ɗaya a zahar la'asar magariba isha asuba wani kuma daɗin mulki ya kai matakin da baya ma tuna sallah a rayuwarsa sai dai kawai in an gama komai na mulki sai a dawo a yi sallah lokacin da ya sawwaka mata a gidaje idan ka je ka same su kallon dirama na Hausa kallon shaidanci shagaltuwa da duniya da kallon fim ya shagaltar da su daga bautan Allah ya mantar da su daga karatun Qur'ani ya mantar da su daga yin sallah a kayan lokaci in ka samu ƴan uwa matasa kallon ƙwallon kafa imma a TV imma a zahiri a stadium ya shagaltar da su daga yin sallah ya shagaltar da su daga tunan me za a tambaye su a kabari mai za a tambaye su gobe kiyama zaka idan ka duba dukkan kategori na al'umma maza da mata kowane bangare ka duba sai ga a shagalce muke ba ma tunatar da kanmu dukkan minti daya yayi za a yi mu amsa tambayoyin kabari yayi za a yi mu amsa tambayoyin da za a mana gobe kiyama yaya za a yi mu nemi aljanna a cikin rayuwar duniya me ya kai mu zuwa ga wannan damuwa da neman duniya Qur'anin Allah ya ja hankalin mu da ƙoƙarin tuna me za mu tarar gobe kiyama wannan zai taimaka mana wajen yin taka tsantsan da duniya الله يتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun Allahumma ij'alna minal mutafakkirin Allah yace ya ku jama'a da yi imani ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li rai ta yi dubi mai za ta gabatar dan gobe kiyama ya sake cewa wattaqullaha ku ji tsoron Allah ta'amiyati taqwa yawmal qiyamah saboda muhimmancin jin tsoron Allah gobe kiyama sai ce inna allaha khabirun bima ta'malun Allah mai ilimi ne mai kuma ba da labari bisa ga abin da kuke aikatawa sai ce wala takunu na Sallaha! fa ansahum anfusahum kar ku zama irin jama'ar da suka manta da Allah irin rayuwar da muke ciki a yau kenan neman duniya jarabawan duniya mai za mu ci da iyalanmu ya mantar da mu tambayar za a mana a kabari ya mantar da mu cewa akwai mutuwa gaba gare mu tana iya zuwa ko da a yanzu da muke magana ya mantar da mu tsayawa ga Allah gobe kiyama ya mantar da mu shiga wuta ko aljanna wala takunu na nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kar ku zama irin jama'ar da suka manta da Allah sai Allah ya mantar da su kawunan su shine irin rayuwar da muke ci a yanzu in ba haka ba yaya za a yi neman duniya ya sa musulmi ya bar sallah akan lokacinta yaya za a yi neman duniya ya sa musulmi ya yi luwatsi saboda ba zai samu kuɗi ba sai yayi ko ba zai samu abun da yake nema na mulki ba sai yayi yayi za a yi neman duniya ya sa musulmi ya je ya zina a rayuwarsa yayi za a yi neman duniya musulmi ya sa a kashe dan uwansa musulmi wala takunu kalladina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun don haka in ka duba rayuwar da muke ciki yaqinan mun kama hanyar mantawa da ubangiji ana samun kaɗan daga cikinmu suna bin Allah Allahumma ja'alna minhum sai dai idan ka ɗauki mafiya yawa ba a damuwa da bin Allah kuma ka'idar malamai al-aqalla tabi'un lil akthar a koda yaushe kaɗan na bin mai yawa ne gabanin ka samu kwaya ɗaya a cikin mu da ke kokarin tunawa da Allah sai ka samu mutum ɗari musulmai da suka manta da Allah a rayuwar duniya in ma saboda duniyar ta yi daɗi in ma saboda ana damuwa a tara duniya in ma saboda ana damuwa a samu kujerar mulki a ji daɗi a duniya in ma ana damuwa da mai za a ci da iyalai a gida wannan sai sa muka manta da mutuwa muka manta da zaman barzako muka manta da filin kiyama muka manta da aljanna da wuta idan muka tabbata cikin wannan gafala mun kama hanyar halaka Allah ya kare mu don haka ayoyin nan na tunawa da wuta baya ga wannan ayoyin da Allah ke magana ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wannan ayoyin suka tunatar da ni don gabatar da nasiha zuwa ga kaina awwalan wa thaniyan ila ikhwani almuslimin zuwa ga ƴan uwana musulmai in tunatar da kaina in tunatar da mu akan tambayoyin da za mu tunkara nan gaba gaba ba ma gabannin tambayoyin ba gabannin mu je zuwa ga tambayoyin akwai wani siradi gaban mu wanda yake mai wahalan sha'ani gabannin makacin kare tambayoyi din da ake magana a kayan su akwai siradi da muke nufa nan gaba wanda wannan shine gaban magana na biyu siradin. gafaltuwa yana faruwa ga maza da mata shagaltuwa da neman duniya iya faruwa da iyaye maza iya faruwa da iyaye mata wanda ita ce rayuwar da muke ciki a yanzu don haka yana da kyau mu yi aiki da wannan dama mu rika karanta qur'anin Allah mu duba irin wannan ayoyi ya zama a cikin dukkan minti daya awa daya muna tunawa da alkawarin Allah na wuta da aljanna muna tunawa da maganar da Allah ya gaya mana a Qur'ani muna tunawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na abin da zamu tunkara lokacin mutuwa bayan mutuwa filin kiyama shiga wuta ko aljanna gaba na biyu almaut wa sakhratuhu mutuwa da kuma magagin mutuwa Qur'anin Allah ya gaya mana akwai mutuwa babu kokwanto duk musulmi mai imani ya san zai mutu hatta jama'ar da ba musulmai ba sun amince da cewa za a mutu jama'ar da ba su yadda akwai Allah ba sun amince da za a mutu shi sa suke cewa in hiya illa tuna duniya namutu wa na haya wa ma yuhlikuna illa dahar ba komai bane sai rayuwar duniya muna rayuwa muna mutuwa ba abin da zai halakar da mu sai zamani ashe sun amince zamani zai halakar da su duk haka kenan hatta mutumin da bai amince akwai Allah ba wanda bai amince da kwata kwata za a tashin kyama ba yayin da za a mutu muna tuna mutuwa a yanzu tambayoyin nan da za mu amsa za su auku ne bayan mun mutu tambaya guda hudu dan adam yana barin duniya za a gabatar da shi gare su gare shi tambaya hudu za a mara filin kiyama tambaya ta tara cikon ta tara muna roƙon Allah Allah ya saka da a tambaye mu duk wanda aka mata tambaya ta tara ya shiga uku tambayoyi hudun farko da hudu na biyu wannan dukkan mutum baligi musulmi ko kafuri za a tambaye shi tambaya ta tara na billahi minha muna neman tsarin Allah daga tambaya ta tara duk wanda aka mata tambaya ta tara a filin kiyama to ya shiga uku don haka dan adam burinsa shine kada a mata tambaya ta tara tambaya guda takwas wannan compulsory questions ne wajibi ne akan dukkan musulmi baligi ko ma kafuri baligi za a tambaye shi tambayoyi takwas nan wannan kawai compulsory questions ne wajibi ne akan kowa ya amsa na tara na keɓantuwa zuwa ga jama'ar da suka karyata alkawarin Allah a duniya in ma karyata alkawarin Allah da baki su ce karya ne in ma karyata alkawarin Allah da gabbai irin yadda musulmai ke saba Allah su karyata a yau tambaya ga sunan a takaice da zamu je gabanin mu kutsa zuwa ga mutuwa tambayoyi ne masu sauki wanda kowa san sai dai muna tuna su tambaya ta farko mai sauki shine man rabbuka saniyan ma dinuka ثالثا ماذا تقول في هذا الذي بئس فيكم رابعا ما علمك خامسا يسأل الرجل عن شبابه فيما أفناه سادسا عن علمه فيما فعل به سابعا عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق ثامنا عن جسمه فيما أبلاه تاسعا أليس هذا بالحق أليس هذا بالحق أليس هذا بالحق tambayoyi takwas na farko kowa a cikinmu za a tambaye shi musulmi da kafiri tambaya ta tara na'udhu billahi minha muna neman tsarin Allah a tambaye mu wannan tambaya din magana akan mutuwa babu kokonto kowa zai mutu dan adam dukkan gatansa a duniya dukkan mulkinsa dukkan iliminsa ya san zai mutu idan kafirci na hana mutuwa ina fir'aune kumul a'ala ni ne obarol allanku ni ne oga kwata-kwata cikin alloli ga baki daya idan dukiya na hana mutuwa ina qaruna inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim wanda kidin inda ake kulla dukiyarsa masu karfi mutane goma da suke daukan kidin dukiyarsa idan imani da Allah yana hana mutuwa ina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wa in tuti'uhu tahtadu in ma ka bi shi kai shiryayye ne wanda ma ya bi shi ya shiryu don haka idan bin Allah mutum yake kafircewa Allah yake juyawa Allah baya yayi tara dukiya yayi mulki yake da shi duk ba zai hana mutuwa ba inda mulki na hana mutuwa ina fir'aunan da yake iya da sojoji masu gadin sa alf alf wa mi'atai alf soja mai gadin sa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu idan mulki na hana mutuwa ina kisira masu gadin kisira a gidansa mi a tai alif soja mutum dubu ɗari biyu ne duka ina suke a duniya ashe idan ka bi Allah ba zai hana ka mutu ba in ka kafirce Allah ba zai hana ka mutu ba in ka tara ilimi ba zai hana ka mutu ba in ka tara dukiya ba zai hana ka mutu ba in ka fi kowa jin tsoron Allah ba zai hana ka mutu ba duk bangaren da ka kama sai ka mutu idan mutuwa ta zo mutum wannan kawai ya ishe mu darasi a rayuwa uba na wurin uwa na wurin yayu na wurin kanne na wurin kowa da kowa na wurin ba za su iya amfanar da shi da komai ba dan adam kowa naka na kewaye da kai ba wanda zai iya amfanin ka da komai in za a tara dukkan dukiyar duniya a hana ka mutuwa zai yiwu wallahi alim hada ghairu mumkin ba zai hana mutum ya mutu ba mu duba yadda qur'anin Allah ya bamu labarin yadda ake cire ran dan adam ake kalubalantar duniya ga baki ɗaya da kuma nuna cewa dukkaninmu makhalukai ne la Fa'ul insa bi shay'in ba za mu amfani mutum da komai ba uwa na wurin uba na wurin uwa na wurin kani na wurin mata na wurin kowa da kowa na wurin za a fara tatsaran mutum a jikinsa mutuwan na iya zuwa a yanzu yanzu muna take a nan wurin za ta iya zuwa gare mu ana tatso mutum ana tatsowa nassi ya tabbatar da cewa idan mumini ne ana tatsa cikin nishaɗi in kafiri ne makiyin Allah ana tatsa cikin tsanani shine wannazi'ati harka wannashitati nashta rantsuwa ake da mala'iku masu tatsaran kafuri kafiri cikin tsanani da tatsaran mumini cikin nishaɗi in an kawo ran kusa da makogoro sai Allah ya kalubalanci duniya ga baki ɗaya. duk mulkin mutum duk ilimin mutum duk bin Allah mutum duk dukiyarsa falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin za a kawo ran dan adam makoshi kowa da kowa da ke son ka a duniya iya wurin wa antum hina idin tanzurun duka kuna kallon sa Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun sai dai mu muna da kusanci da shi fiye da ku sai dai ku ba ku ganin mu falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin inda gaske kuke ba za a tada ku ba inda gaske kuke Allah ba zai yi muku azaba ba to ku mai da ran inda gaske kuke faɗan wannan magana ba sai an mutu tashin kiyama ba to ku hana mutuwa din zai yi a hana ba zai yi wa a hana ba annabin Allah shine dan gatan Allah makiya Allah kafare sun yi burin ya mutu ma duk duniya a huta Allah bai yi inkari dan bakanta musu rai na cewa to ba zai mutu ba da suka ce ya mutu sai Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun eh kai mai mutuwa ne yadda suke da'awar ka mutu kuma su ma za su mutu duk gatar annabin Allah ba ce ba za ka mutu ba a kai ma za ka mutu kuma ya mutu ya bar duniya din ga kuma sakharatul maut waja'at sakharatul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid magagin mutuwa yadda yake zuwa wa mutum annabin Allah da kansa yake cewa inna lil mauti la sakharat lalle mutuwa na da magagi da yawa mutuwa na zuwa da darussa da dama da kuma kalubale ga dan adam annabin Allah da kayinsa an tatsa rayinsa ga baki ɗaya ba duniya wani gata ni da kai muke da shi mutuwan nan tana iya zuwa a yanzu da muke magana imamu mujahid bin jabr rahmatullahi alai tabi'i ne sallah yake yi wa jama'a goshi ya saka a kasa yana cikin sujada Allah ya dauki rayuwarsa ya mutu ya koma zuwa ga Allah an samu sahabbai da ke yin sallah sun bar duniya sun koma ga Allah a cikin sallah dan adam ya bar duniya an samu salafus salih rahimahumullah suna karatun qur'anin Allah sun bar duniya duka wannan me ke bayyana maka in dan adam zai mutu yana sallah tukinan ashe mu ya dace ko sallah muke mutuna mutuwa mutuna koma zuwa ga Allah dan adam daga ya mutu shikenan sai kuma ya tunkari wannan tambayoyi wannan a gaggauta shine gaba na uku al arba'atul ula tambayoyi ukun farko wama adraka ma ma arba'atul ula me ya sanar da kai abin da ake nufin tambayoyin hudun farko dan adam da ikon Allah kamar yadda hadisin albara bin malik radiyallahu anhu ya bayyana mana hadisi na imam abu dawud rahimahullah hadisi na imam at-tirmidhi rahimahullah hadisi na imam an-nisa'i rahimahullah hadisi na imam ibnu majah rahimahullah wanda sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai ya kawo cikin littafin sana a ahadith sahiha sannan ya kai cikin dafin ahkamul janaiz haka kuma ibn al-qayyim rahimahullah ka cikin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin manzon Allah sallallahu alaihi ya bayyana mana yadda ake cin rayin mai imani da mara imani zuwa ga wannan tambayoyi a gaggauce yace wa innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin ila akhira, akhirah nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama' bidul wuju. idan ɗan adam mumini iya dabda ba duniya ya kuma tunkari lahira mala'iku na saukowa zuwa gare shi da ikon Allah masu fararen fiskoki idan mumini ne Allah ya sa mu cikin mumini matukar wannan bawa mumini ne sai mala'iku su sauko zuwa gare shi masu fararen fiskoki tare da su akwai likkafanin aljanna suna saukowa gare shi suna zaune sai malakul mauti ya zo shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wannan shine asalin sunan sa alasi malakul maut sai zo shi yana zuwa sai yace ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rayi mai daɗi wani wuri ya ce tsayyiba ya ke rai mai daɗi ko kuma mutuma ni tsatsiya fita zuwa ga yaddar ubangiji kina yardaddiyar rai kuma abun yadda a wurin Allah sai ran dan adam mai fita in mumini ne yana fita yadda kasan ake zubar da ruwa a cikin buta cikin sauki yana ɗauka malakul maut sai na malaiku su karɓi rayin a hannunsa da gaggawa sai saka cikin wannan likafanin aljanna da. cikin wannan turare na aljanna su haura da ran zuwa sama ta ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai har zuwa wurin ubangiji suna zuwa sai Allah ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum a rubuta sunan bawa na cikin littafi maɗaukaki mai daraja me ya sanar da kai wannan Allah ya ce wani littafi ne wanda yake wanda yake an tabbatar da shi an rubuta shi an kuma kididdige abin da ke cikinsa bayan nan sai ya ce an gama wannan sai ya ce irji'u ku dawo da ran bawa din zuwa ga ƙasa minha khalaqnakum wa fiha nu'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga kasan na halicce su cikin ta nake mai da su cikin sa da kuma nake ta da su wani karo na daban minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa ha nukhrijukum taratan ukhra sai a dawo da ran dan adam ana dawowa da shi sai a mayar jikin sa ana mayarwa sai mala'iku biyu su zo gare shi wannan fa daga rai ya fita mun shagaltu ne in a duniya ne za a nemo kafani yayi za a kai shi makabarta suwa za su je su yi tonin rami wa zai yi wanka suwa za a gaito a sallah shi baya tare da mu ya shiga wata duniya ta daban iya sama ta ɗaya ya wuce ta biyu ya wuce ta uku ga shi a sama ta bakwai ya wuce nan haran ya dawo an bar yan adam da gawa gaba gare su wannan gawar da take gaba ga mutane wanda yafi kowa son ka a duniya ɗanka ko matarka ko iyayenka idan za ka rasu sai a ce to an bar musu gawar kyauta kada abun ne su barta a gida wallahi ɗan ba sa bukatan gawar ka wai mutumin da yafi kowa son ka a duniya ke fi kowa gaggawan a ɗauke gawan aje abun ne ka kuma in za a roƙe shi ku shiga ramin ku kwanta tare abin ne baya bukata duk san da mace nake masa ba ta yi ta shiga ramin da kai ba duk san da miji yake wa mace ba zai shiga rami da ita ba sannan duk san da ɗaya yake wa uwa ba zai shiga ramin da ita ba an bar ɗan adam a duniya da duba yaya za a yi da wannan gawa ɗin. amma ransa baya wannan wuri bayan nan sai a dawo da rayi ɗin. ana dawowa da rayi sai mala'iku biyu su zo hadisi na imam at-tabara at-tabari rahimahullah imam at tabari rahimahullah hadisi hasan wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi ya tabbatar da cewa Hassan ne ya kawo cewa mala'ikun akwai munkar da nakir wannan hadisi ya inganta azra'il ne malamai suke cewa bai da asali isra'iliyat ne amma na munkar da nakir wannan sabitun fi sunna mafhum tayyib kula ga wannan ana dawowa da wannan rayi din sai mala'iku biyu su zo su zo masa amsa wannan tambayoyi hudu da ake yi wannan gaba da dan adam yake cike idan ake cewa barzakh rayuwar ɗan adam ga baki ɗaya idan ka duba manya-manyan matakai guda biyar ne hatsarin da muke tunkara a yanzu ƙalubale da muke tunkara a yanzu muna gaba da kowace wahala wanda karinta ka shiga gabar wahala da kuma gabar tambayoyi na wannan jarabawan da za mu tunkara rayuwar ɗan adam gaba biyar ne na farko shine lokacin da babu kai lokacin da ba a auri mahaifiyar mutum ba lokacin da ba a kwanta da mahaifiyar mutum ba wannan gaba babu shi a duniya hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura babu shi kwata kwata gaba ta biyu shine kasancewarsa gudan jini eh, mani gudan jini tsoka hura rayi wannan shine gaba na biyu mun wuce gaban farko ne ko gaba ki daya yanzu saura gaba na biyu gaba na biyu shine tabbatuwa a ciki ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wannan ita ce gaba ta biyu sai lokacin da aka haifi mutum daga fitowansa duniya zuwa har ya bar duniya wannan ita ce gaba na uku shine thumma ansha'nahu khalqan akhar wannan muna cikin wannan gaba ta uku daman mun ce zango biyar ne manyan zanguna to yanzu muna cikin zango na uku muna barin zango na uku mun shiga zangon jarabawan da muke magana a kai a yanzu zan iya barin wannan zangon a yanzu za ka iya bari a yanzu za ta iya barin wannan zango din kana barin wannan zango ina bari mun shiga zangon jarabawa tambayoyi kuɗi da za yi mutum tambayoyi ne ga baki ɗayansu jama'a babu obj babu objective questions a ciki babu canki-canki sannan an sa all ne duka za ka amsa su abin da zai taimaka wa ɗan adam wajen amsa wannan tambaya shine imani da tabbatuwa akan imani bautan Allah bil ikhlas wa sunna bautan Allah bil ikhlas wa sunna bauta wa Allah da ikhlasi da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai taimaka mu amsa wannan tambayoyi cikin sauki tambayar farko man rabbuka waye ubangijinka hadisin yace bawa mumini sai ya ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah sai yana amsa wannan tambaya ta farko ya ci kuma oral questions ne ana tambaya ne gaba da gaba ba takarda ake baka kai tunani ka rubuta ba a'a gaba da gaba mala'iku ke tambayanka kuma suna zuwa ne da tsanani da kuma tsoratarwa ko dariya ba sa yawan mutum babu uwa babu uba babu wa babu kani babu da babu aboki daga kai sai mala'ikun Allah man rabbuka wane ne ubangijinka mai imani ya ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah in dan adam ya samu ikon cewa ubangijinsa Allah ne ya ci tambayar farko sai a je zuwa ga tambaya ta biyu ma dinuka menene addininka musulmi mumini bawan Allah na kwarai da bi Allah sai ya ce dini al-islam addini na shine musulunci idan dan adam ya samu ikon amsa wannan ya ci tambaya din saboda Allah ba zai karbi kowane addini ba sai musulunci wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin naka dukkan addinin da ka rike ko na rike Allah baya bukatan sa ba ka tambaya na biyu shine menene addinin ka mai imani da Allah sai ce dini al-islam sai a je tambaya ta uku cikin gaggawa ماذا تقول في هذا الذي بؤث فيكم وفي رواية ماذا تقول في هذا الرجل الذي بؤث فيكم mai za ka sai akan wannan mutum da aka aiko zuwa gare ku mai imani sai ce huwa muhammad rasulullah shine Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me dalili saboda shine annabin da Allah Allah ya aiko zuwa gare mu babu kokonto a kayin wannan Wa wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashirin wa nadhira sai a je zuwa ga tambaya ta hudu ma ilmuka menene iliminka mai imani da Allah take sai ce qara'atu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtu na karanta littafin Allah Qur'ani kenan na yi imani da shi kuma na gaskata shi wannan tambaya abun da ke taimakawa a amsa su na farko shine imani da Allah ikhlasi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu karatu tataccen ilimi na tsoron Allah tataccen ilimi don neman aljannar Allah tataccen ilimi don kokarin kusantuwa zuwa ga Allah wannan shi zai taimaka musu tambayoyin ba wai dan adam zai rubuta amsoshin ya haddace ne yadda ake a jarabawan boko a duniya ba ba wai yadda ake jarabawan hawa mutum zai haddace a tambaye ka jumla mufida ka ce eh, albustanin jamilun ba wannan ne abun da ke taimaka amsa wannan shine imani da Allah idan mutum ya amsa wannan tambayoyi ɗaya biyu uku hudu maimakon a bashi sai a ƙara tsawarkar da shi a sake zare masa ido sai a ƙara turo tambayoyin guda hudu a dunkule ba wai ɗaya bayan ɗaya ba take sai a ce masa man rabbuka ma dinuka ma za ta ƙulu fi hadha alladhi bu'itha fikum wa ma ilmuka sai a bashi tambayoyin ajere ba ɗaya bayan ɗaya ba idan yana da imani ya bi Allah yadda ya dace a duniya yayi karatun Qur'ani da sunna da gagga sai ba da amsan ajere ɗaya bayan ɗaya sai amsa da cewa rabbi Allah dini al-islam muhammad rasulullah amantu bi kitabillah qara'in amantu qara'atu kitaballah wa amantu bihi wa sai ya amsa wannan tambayoyi haka a jere guda hudu yadda aka tambaye shi su babu jinkiri yadda aka yi tambayan da ikon Allah haka yake amsa su wannan shine hakikanin ma'anan yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yace muna tabbatar da wanda suka yi imani Allah iya tabbatar da wanda suka yi imani bil qawli sabit da tabbatacciyar magana fil hayati duniya a rayuwar duniya sun yadda Allah ne ubangiji tun a duniya sun yadda da musulunci sun karanta littafin Allah sun yi imani da shi sun yadda da Muhammad bin Abdullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hakikanin wannan magana din bayan nan abin da zamu fahimta idan bawa kafiri ne wa innal abdal fajir wa innal abdal kafir idan bawa kafiri ne ko kuma musulmi na banza shine fajiri musulmi ne yana zina musulmi ne iya luwatsi musulmi ne yana shan giya musulmi ne yana dukkan sabon Allah baya yin sallah kan lokaci baya bauta Allah yadda ya dace baya azumi baya sallah bisa ga shari'a ya shagaltar da rayuwarsa kallon kwallon kafa neman mata fasikanci ya shagaltar da kansa da duniya to shi ma yana ba da amsa irin amsar kafirai ne idan aka tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka sai ce ha ha ma dinuka menene addinin ka sai ce ha ha ma za ta kulu fi hada ita bu'ita ku mai za ka ce akan wannan da aka aiko gare ku sai ya shiru fa sai ce masa muhammad shine muhammad sai ce sami'tu nasa yaquluna shay'an fa qultuhu naji mutane suna fada kawai shi yasa na fada a wata riwaya sai a bashi a tambaya uku dan duka ya fadi daga mutum yayi filin tambaya daya cikin hudun nan shikenan ya kama hanyar halaka matukar mutum bai amsa tambaya ɗaya ba to an ce waye ubangijin kan baka amsa Allah bai na zaka je ka an ce me addinin ka baka ce musulunci ba zaka je aljanna an ce wa aka aiko gare ka baka san sunan annabin ka ba zaka je aljanna an ce me ka karanta ilimin ka baka kira qur'ani da hadisi ba zaka je aljanna hadha ghairu mumkin babu tambaya ɗaya da dan adam zai gagara amsa kuma da zuwa ga aljannar Allah don haka waɗannan guda uku ma yana kanin shi ne ya shiga halaka a wani kauli ko na hudun ba za a tambaye shi ba kula ga wannan abun da zai taimake mu shine imani da Allah mu amsa wannan tambayoyi lafiya kalau kusantuwa zuwa ga ubangiji karanta qur'anin Allah dan amsa na hudu shine qara'atu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtu na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma na gaskata abin da ke cikin littafin Allah wanda yake bayyana mana babu kokonto yaqinan abin da zai taimaka mu amsa tambayar daidai shine imani da littafin Allah shi yasa hadisi a muslim annabin Allah yake ce mana sallallahu alaihi wasallam ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi wa fi riwayatin ta ibnu khuzaimah rahimahullah shafi'an li ashabihi ku rika yawaita karanta qur'anin Allah saboda qur'ani zai zo gobe kiyama yana ceton jama'ar da ke karanta shi mai karanta qur'ani gobe kiyama qur'ani zai cece shi shi yasa al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri rahimahullah yake cewa duk mutumin da yake yin kwana talatin bai karanta qur'anin Allah izu sittin ba ko kuma bai karanta wani ɓangaren qur'ani ko da izu biyu yake maimaita da ya kai izu sittin ba ko kuma ba hadda yake ya shagaltu da ita ba yace in ana neman gafalallen mutum to kawo shi ka samu gafalalle وقال الرسول يا قوم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا جماعة نوكي وتا أكبس كرنت قرآن الله من أوله إلى آخره با jama'a nawa ke wata shida qur'anin Allah ba mu karanta shi ba limaza natruku alquran likay yakuna hujjatan alaina la hujjatan lana me yasa muke barin qur'anin Allah ya zama hujja a kayin mu mutum ya kalma a cikin qur'anin Allah ya shekara guda bai karanta ta ba aya a cikin qur'anin Allah shekara guda ba mu karanta ta ba sura a cikin qur'anin Allah mu yi wata uku mu karanta ta ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka abun da zai taimaka mu ba da wannan amsoshi hudu a daidai wallahi al'azim shine yin abu don Allah koyi da sunna karatun qur'ani tabbataccen karatu da kuma bautawa Allah abun da zai taimaka amsa ba haddacewa bane babu inda dan adam zai je wani hadda wai yayi kramin amsoshin ya je gobe kiyama yayi return to sender wallahi al'azim wannan ba zai yi ba abun da zai taimaka mu amsa shine imani in mun bi Allah sai Allah ya tabbatar da mu dace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya wa fil akhirah ashe masu imani Allah yake ba iko amsa tambaya da sau nawa mu ilmantar da matan mu waɗannan tambayoyi din sau nawa dan adam ya zauna gaba ga mahaifiyarsa yake gaya mata wannan tambayar da za a mata gobe kiyama tambayar da za a mata bayan ta mutu tana barzakh saboda wannan tambayoyi kuɗi na farko a barzaku ake yin su wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna waye ya zaunar da uwarsa yake gaya mata wannan tambayoyi da kuma yadda za a samu ikon amsawa waye zaunar da iyalansa yake musu wa'azi akan amsa wannan tambayoyi din waye zaunar da yan uwansa da ƴaƴansa yake musu bayani yadda za musu wannan tambayoyi da za su amsa din me yasa muke shagaltuwa da rayuwa mun karantar da iyalanmu duniya mun karantar da yara harkokin duniya ba mu gaya musu me za a tambaye su bayan sun mutu ba ma gaya musu me za a tambaye su a barza. barzakh فمن الواجب علينا أن نعلم أنفسنا هذه الأسئلة والأجوبة wajibi ne mu ilmantar da kanmu wannan tambayoyi da kuma amsoshin tambayoyin ga sunan amsoshin imani da Allah da kuma karatu don Allah da kuma kokarin aiki da karatu Allah ya samu wani lafiya idan dan adam ya amsa wannan tambayoyi guda hudu to ya gama tambayoyin da za a masa a barzaku idan kuma ya felin su to ya gama shi ma tambayoyin barzaku sai kuma na saura na filin kiyama sai kuma a koma filin kiyama in mumini ne amsa guda hudun daidai to sai a buɗe masa ni'imar aljanna sai a rika koro masa abincin aljanna yana cikin barzak yana zaune yana shekan iskan aljanna yana cin abincin aljanna dukkan ni'ima daga aljanna ne in kuma bai amsa su dade ba ko kuma bata amsa dade ba sai a buɗe kofar wuta gare ta ko a buɗe kofar wuta gare shi sai a rika koro azabar wuta zuwa gare shi ko zuwa gare ta wannan kuma sai a tabbata cikin wannan ila yawmi yub'athun shi yasa qur'ani yace wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun in an gama waɗannan questions guda hudu an gama the first four questions na barzakh sai kuma aje tambayoyi hudu na filin kiyama tambayoyi hudu na filin kiyama hadisi na imam at-tirmidhi rahimahullah ya karantar da musu hadisi da Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya inganta cikin littafin sahihu sunan tirmidhi da kuma littafin sa na sahiha tambayoyi hudu na bar na kiyama nan ma ana tambayan musulmi da kafuri dukkan mutum baligi za a mar wannan tambayoyi guda hudu da ikon Allah tambayoyi hudu waɗannan idan ka duba na barzan guda hudu suna da alaka ne da aƙida da tauhidi tambayoyi hudu da kuma na filin kiyama suna da alaka da rayuwar duniya yayi muka tafi yadda rayuwar mu a duniyance amma tambayoyin aqida a barzahu ka gama wannan dama tambayan farko za a jarabawan aqida ne da tauhidi shine na barzaku jarabawa na biyu na filin kiyama shi kuma za a yi tambaya ne akan ainihin rayuwar duniya da muka yi yayi muka rayu a duniya sai a duba kuma yayi muka yi yayi harkokin mu suke me muka shagaltu da shi wannan na da kyakkyawan alaka da ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud duniya. tambayoyi hudu na filin kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana la tazur qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'ala an arba'in kafar bawa ba za ta yi motsi ba a filin kiyama ko motsi dan adam ba zai ba a filin kiyama sai an mar tambayoyi kwaya hudu tambayoyi hudu da babu sauki a kayansu tambaya hudu da babu kame kame a kayansu tambaya hudu da kar ta san kar wajen amsa su idan ka hada wannan hudun da wancan hudun ya zama nawa takwas tambayar farko an shababihi ma afna wa fi riwayatin an umrihi an umrihi ma afna za a tambaye mutum akan samartarsa yayi tafiyar da shekarunsa na samarta a rayuwar dan adam babu zangon da ke da muhimmanci a duniya irin shekarun samarta shi yasa qur'anin Allah yace Allahu allazi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء Allah ne ya halicce ku daga rauni bayan rauni sai ya kawo muku karfi bayan karfi sai da muku da rauni da furfura raunin farko yarinta rauni karfi na biyu karfi na farko shine samarta sai kuma rayuwa ta uku me rauni da furfura don haka rayuwar dan adam zango uku ne zangon farko yarinta rauni zango na biyu samarta ƙur'ani da kansa yace karfi ne wannan zangon zango na uku shine me tsufa qur'ani yace rauni da furfura za a tambayi mutum wannan shekarun samarta yayi da su saboda rayuwar dan adam zango uku ne wanda ya daɗe a duniya zango uku ne yarinta samarta tsufa shi yasa Sheikh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah yana kokarin ba mu ta'arifi definition na samarta sai ya yace ash-shababu quwwatun بين مرحلتين بين مرحلة الطفولة wa مرحلة الشيوخة سمرتا samarta wani zango ne na karfi da ke aukuwa tsakanin rauni guda biyu tsakanin raunin yarinta da kuma raunin tsufa zangon da ke zango na samarta wannan shekarun addinin Allah zai tambaye mu a kayansu shekara nawa ne takriban shekara na samarta approximately malamai suka ce approximately shekarun samarta shekara 25 ne gaba na farko na shekarun sabarta shine shekara sha biyar takriban ga namiji ga mace yana iya zama shekara ko sha ɗaya ko sha biyu daga wannan gaba daga mutum ya balaga ya shiga cikin samarta ana kafa hujja da hadisi na Imamul Bukhari rahimahullah wanda Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yana shekara goma sha hudu za a je yakin Uhudu annabin Allah ya hana shi zuwa yana shekara sha hudu shekara sha biyar za a je yaki kuma an ba shi iko ya je shi me dalili saboda mai shekara sha hudu bai kai saurayi ba mai shekara sha biyar shine saurayi takriban kenan daga nan kuma shekarun na tafiya sha shida ana samarta sha bakwai samarta sha takwas sha tara ashirin har zuwa wajen shekara arba'in kamar yadda Allah yake ba mu labari wa wasainal insani biwalidai hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة من يودن أدم وصية ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها uwarsa ta dauke shi halin ƙi cikin halin ƙi saboda wahalan ɗaukan ciki zuwa yaye shi a cikin shekara biyu bayan nan sai Allah yake cewa me ɗaukansa da yaye shi shekara biyu hatta idza balagha ashuddahu har san da ya kai karfin sa kaiwa karfi mafiya yawan malamai sun ce yana faruwa wajen shekara 33 ne sannan sai ce wa balagha 40 sana kuma ya kai shekara 40 sai suka ce ai kaiwa karfi 30 da yan kai ne zuwa 40 daga nan dan adam sai fara gangarawa saboda rayuwar dan adam na kama da abin da ake cewa a economic law of diminishing return haka yake haurawa haka haka haka daga yarinta sai ya kai wani gaba shine samarta ita da tiya haka haka daga nan sai me sai ya gangara just like law of diminishing return abin da yanke misi ke cewa chemistry law of activation complex ko to wannan shine rayuwar dan adam haka yake haurawa yake haura yake haura sai ya je ya samu wani zango ya tabbata sai kuma ya fara falling in ya gangara daga nan kuma ya nufi barzaku daga nan ya wuce kiyama daga mutum ya kai shekara arba'in komai nasa raguwa yake yi a babin ƙarfi na jiki ido ƙarfi na raguwa kunne na raguwa harce na raguwa hatta buƙatuwa ga iyali raguwa yake gare shi don haka waɗannan shekaru Allah zai tambaye mu a kayansu daga shekara 15 zuwa 25, dukkan minti ɗaya da mutum ya yi wasa da shi sai Allah ya tambaye shi minti ɗaya na samarta in mutum ya bata a filin kwallo za a tambaye shi minti ɗaya na samarta mutum ya je gidan giya za a tambaye shi a duk shekarun samarta babu minti kwaɗe da addinin Allah zai mana sauki a kayansa me dalili wa an shababihi ma afna yaya aka yi da shekarun samarta in ka duba qur'anin Allah dukkan mafiya yawan annabawan da Allah aiko za a ga suna gaban shekarun samarta ko suna dab da su ta shekarun samarta ne kuma za a ga samari Allah yake kiran su dauki Ibrahim alaihi salam lokacin da ya kare gumaka me yawan nan da suka zo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin suka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani matashi yana ambaton allolin mu ana ce masa ibrahim ai ba su ce sami ina shekhan ba sai suka ce fatan in ka dauki isma'il ɗansa lokacin da aka ce a yanka shi yana wace gaba ne shekarun samarta falamma balaga ma'ahu ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azba'uka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insha Allah min as-sabirin as shine lokacin da ya kai gabar karfi shine saurayi lokacin da Allah ya jarabi Yusuf alayhi salam yana wani shekara ne yana shekarun samarta aka neme shi da zina ko yayi zina ko a masharri ya kwammace ya je ya zauna a kurkuku shi ya fi alkhairi da ya je ya zina fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya yau matasa ke daukan kuɗi da hannunsu suna yin zina ga wani matashi ya kwammace zaman kurkuku akan zina qala rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin ya kammace ya zauna a kurkuku ya fi alkari da ya je zina me dalili yana cikin shekarun samarta dauki ashabul kahfi nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shatata duka wannan a cikin shekarun samarta ne ala ayi halin tambaya ta biyar za a mana akan shekarun samarta daga shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in ya kai da su ana za amfani da su ne wajen haddasa qur'anin Allah ko wajen zaman temple ana amfani da su ne wajen koyan sunna ko kuma wajen zuwa kallon kwallon gafa ana amfani da su ne wajen taimakon al'umma da taimakon addinin Allah ko wajen rusa addinin Allah wannan kowane mutum za a tambaye shi shekarun samarta me yayi da su don haka shekaru ne masu muhimmanci za a raka bin su awa bayan awa minti bayan minti ana tambayan kowa ya yi kai da su a rayuwarka me ka gabatar da su menene suka zama hujja gare ka wannan shekaru din ba hujja a kayanka ba don haka sai mu duba waɗannan rayuka shekarun da muke ciki mafiya yawa a masallacin nan a yanzu idan muka duba kashi casa'in da takwas cikin ɗari namu muna wannan zangon ne idan ka ce kana neman da suka ƙirga da shekara arba'in a nan wurin kalilan ne matuƙa da gaske sai tambaya ta shida da za a yi mutum shine a kayan an ilmihi fima fa'ala bihi akan iliminsa mai aikata da shi shi karatu na addinin musulunci baya zama mai amfani sai dai an yi aiki da shi karatu kullum yana zama hujjatun lil'insani insani ne au hujjatun alal insani kullum karatu haka ne in mutum ya karanta ƙur'ani da hadisi ya karanta fikihu yayi aiki da shi yadda addinin Allah a ayi ilimi ya zama hujja gare shi idan kuma ya karanta Qur'ani ya karanta hadisi ya saba wa Allah a ciki bai yi aiki da ilimin ba to ilimin ya zama hujja a kayansa don haka dukkan abin da mutum ya karanta kwaya na Qur'ani in ya saba wa Qur'ani za a tambaye shi idan mutum ya karanta hadisi ɗaya ya ƙetare hadisin yake aiki da shi bayan ya san shi gila ma ya samu ikon karantar da wasu za a tambaye shi a kai gobe kiyama Allah ya kare mu daga wannan Allah ya sa abin da muke karanta mu aiki da shi hadisi na Imam Bukhari rahimahullah wanda ya ka cikin aljami as-sahih nasa ya bayyana mana illa da kuma hatsarin da ke cikin ilimin da ba aiki da shi na cewa dukkan ilimi da muke nema na addini mu yi ta kokari mu ga hujja ne gare mu ba hujja a kayan mu ba annabin Allah yana bayyana cewa azabar da ake wa mai ilimi idan yake aiki da iliminsa gobe kiyama hadisin ya ce yace yu'ta bir rajul yawmal qiyama fayulka fin nari fatandaliku aqtabu bas aqtabu batnihi fayaduru kama ya al-himar fi raha fayajtamiu ilayhi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma laka alam takun ta'muru ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqul kuntu a'muru bil ma'aruf? falam atihi wa anha 'anil munkar wa atihi annabin Allah ya ce gobe kiyama za a zo da wani mutum sai a jefa shi cikin wuta in an jefa wuta sai jama'a da ke cikin wuta tare da shi sai su bar wutan su zo suna kallon azabar da ake masa wato dan wuta ma yana samun sararawa da yake kallon azabar da ake yau mai ilimin da yake bin Allah da iliminsa in an ce mai ilimi ko aya ɗaya ka sani a Qur'ani ba kake ta ba zama mai ilimi ba sai malam wani ba ko ma wane ne kuma haka hadisi ɗaya sai yan wuta su taru gare shi sai a cire hanjin cikinsa a rika juya hanjin cikin nasa a cikin wuta yana burgima a jahannama kamar yadda jaki ke yin burgima sai yan wutan su taru gare su ce ya kai wani a duniya baka ce mu yi kaza baka umurce mu da bin Allah ba baka yana mu sabon Allah ba ya kashi cikin wannan hali sai ya ce a duniya na ce ku bi Allah ni ban bi Allah ba sannan na hana ku sabon Allah kuma ni na saba wa Allah din أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تأكلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب wannan yake bayyana hatsari na ilimi in ba mu aiki da shi ba gabaki da ilimi bayi da amfani sai aiki da shi ribar ilimi shine ai aiki da shi don haka aya ɗaya idan ba mu aiki ta ba hujja dai a kayin mu hadisi da da Allah ya manta da mu aiki da shi ba hujja ne akan mu musamman ma ya zama mun kira mutane su bi su aiki da hadisin wajibi ne mu ki aiki da shi musamman mu ce mutane haramun ne ake ko mu ma'aikata haramun din kuna ga wannan tambaya kan ilimi akwai hatsari a cikin ta dukkan abu kwaya ɗaya da mutum ya karanta bai aiki da shi ba ya shiga uku imamu ahmad bin hanbal rahimahullah wannan abubuwa ce ba shi tsoro wata ya karanta hadisin manzon Allah kwalice manzon Allah ya ba da bayansa an masa ƙaho wanda ya marka hon sai ya ba shi dinar ɗaya dinar ɗaya kalla sama naira dubu hudu a yau yana karanta hadisin imamu ahmad rahimahullah sai je shi ya ba da gadon bayansa aka marka ho ya ba da dinar ɗaya sai aka dambe shi me yasa kai ƙaho ya ce na karanta yanzu annabin allah ya an marka ho ya ba da dinar daya aka ce to ko ciwo ne ka marka hon sai ce ina dai an marka hon, ya ba da wannan kudin aka ce ya eh, ce to ni ma na yi kanta hadisa ban yi aiki da shi ba gara da yi wa baya haka hoɗin je gaba ga Allah ya zama ya zama ko ciwon ne yasa yayi zan na rika zamanin ciwon ne nake aiki da hadisin ayoyi nawa qur'ani muke kaurace musu ayoyi da ke magana a kan kame ido jama'a nawa ke kame ido a cikin mu kame baki mutum nawa ke kare bakin su daga magana kare hannu daga sabon Allah mutum nawa ke yi kare kafa daga zuwa sabon Allah mutum nawa ne ke yi ilimi ga shi nan tsakanin al'umma ya yalwata in ka duba aikin abun tausayi muna cikin karatu muna da ilimi sabon Allah ya mana yawa dare da rana babu wanda zai ce babu ilimi a yanzu matsalar shi ne bin Allah din ina yake cin amana mai ilimi zai jahili zai yi ƙarya mai ilimi zai jahili zai yi cuwa-cuwa mai ilimi zai jahili zai yi to ina za a ji a cikin wannan rayuwa don haka kullum mu rika tuna wannan tambaya ta shida a filin kiyama a jerin tambayoyin da za mu amsa ilimin da muke nema me muka yi da shi tambaya ta bakwai an maliki min ainat saba wa fima a akan dukiyarsa ta ina ya nemo dukiyar tambayan akan tambaya akan dukiya kuma na da ƴaƴa A and B ne tambayoyin tambaya biyu ne duk sauran tambayoyi takwas da ake a filin kiyama guda bakwai tambaya ɗaya ne akan dukiya biyu ake yi saboda hatsarin dukiya kowanne mai dukiya za a mar tambaya biyu sai a ce dukiyarsa ta ina ya samo min ainat saba ta ina ya nemo dukiyar sannan wa fi ma anfaqa cikin ina ya je ciyar da dukiyar wannan ne tambayar da ake akan mai dukiya ta ina ya nemo dukiyar kuma ta ina ya ciyar da dukiyar tasa shi yasa hadisi na annabin Allah yake tsoratar da mu akan duniya yau ka duba yadda muka shagaltu da neman duniya ka duba yadda nasi ke tsoratar da mu akan duniya babban abin da zai baka tsoro da amsa tambaya akan akan dukiya yau shine riba yau kwata kwata musulmai an mai da su cikin riba tsundum a rayuwa riba na biyu ba da cin hanci dan sanda akan hanya sai a tare ka bashi ko ina zaka ji a rayuwa sai ka ba da cin hanci kana so ko a wani hali eh, riba kuma ta zama ma an mai da ita yanzu halal ne ministries in kaje ko ina ko ina kaje yanzu riba ake yi a baku kaza a yi ta kara kuɗi daga lokaci zuwa lokaci a kayan ku annabin Allah yana gaya mana a cikin hadisi na Imam Abu Dawud Imam At-Tirmidhi rahimahullah hadisi da ya inganta cikin dabin tufatul ashraf na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yace ar-riba salatatun wa sab'una baban aysaruha ayyan kahar rajul ummuhu riba na da kofa ɗaiɗai guda saba'in da uku sune kofofin riba mafi kankantan laifin riba shine mutum ya auri uwarsa ya kwanta da ita mamar da ta haife shi rika kwanciya da ita shine mafi kankantan laifin riba haba jama'a mafi kankantan laifin riba uwar da ta haifi mutum shine ya je kwanta ya zina da ita mafi kankanta cikin kofa saba'in da uku mu duba yadda mutane ke cin riba a yau ga kuma shaidan ya mana wayo ana kiran riba da suna interest balarabe kuma ya ce fa'ida taimakawa riba hadisi a muslim ya kawo ta kowane bangare karashin hadisin na imam asirin zirin wallah ta kowane bangare mutum ya taimakawa riba annabin allah ya tsine masa albarka la'ana rasulullah akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi yace kun sawa'un annabin Allah ya tsine wa mai cin riba ya tsine wa mai da riba ya tsine wa duk mai rubuta riba da hannunsa ya kuma tsine wa masu yin shaida kan riba annabin Allah ya ce dukkaninsu ɗaya ne a wurin Allah a laifi yau yaya mutane suka zama mutum da kansa zai je ajiye kuɗi a wuri wai saboda ya rika neman riba yana ci a cikinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abin da Allah ya ce in ba mu nisanta ba mu yi shirin yaƙi da Allah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zarru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fadanu bi harbin min Allah wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun kuma masu riba ko a filin kiyama cikin azaba suke tashi ya yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass zalika bi annahum qalu innama البيع baiu الربا riba الله البيع وحرم الربا riba sun ce da kasuwanci da riba duk ɗaya ne don haka a filin kiyama suna tashi yadda ka san wanda aljani ya buge shi haka suke tashi a filin kiyama masu cin riba yau ka duba yadda rayuwa ta koma cin riba da kuma ba da cin hanci wai abu haƙƙinka ne a cikin musulmai wai musulmi ba zai baka ba sai ka ba shi cin hanci yau har inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga hadisi na imam at-tirmidhi rahimahullah la'ana rasulullah ar-rashi wal murtashi annabin Allah ya tsine wa duk wanda ya bada riba ya bada cin hanci kuma duk wanda ya karbi cin hanci shi ma annabin Allah ya tsine masa albarka yau neman duniya ya shagaltar da mu duk wannan bai dame mu ba haka mutum da laifi ya bada naira goma ko ashirin baya tana cewa fa cin hanci ya bayar mutum ya je ya ɗauki dukiya burinsa shine riba ta rika ruwa a cikin wannan kuɗin yana ci daga lokaci zuwa lokaci a kasuwanci riba ya shiga ciki zama a ofis mutum ya ki cika aiki yadda ya dace na ofishinsa baya zuwa aiki sai wata ta je ci albashi ya ci me ya ci riba saboda bai ci haƙƙinsa ba abin da ya ci ba haƙƙinsa ba ne ta kowane bangare ka duba riba na iya shiga saboda ƙofa saba'in da uku ne kuma hadisi ƙofa biyu kira maka mafi kankan da laifin riba mutum ya auri uwarsa mafi kololuwa mutum ya ci mutuncin ɗan'uwansa musulmi don haka sai ka duba hadisan da ke tsoratar da musulmi akan duniya saboda tambayoyin da za a mana akan duniya za a tambaye ka min ai saba kwabo bayan kwabo sai Allah ya tambaye mu ya aka yi muka same shi kwabo bayan kwabo ta yaya aka yi shiga aljihun mu na biyu wa fi ma cikin ina ya je ciyar da dukiyar shi sai ka gama mun gama bayanin kwabo bayan kwabo in an gama sai a koma kuma ta ina aka ciyar da su kwabo bayan kwabo da mutum ya kashe sai Allah ya tambaye shi ga hadisi na Imam At-Tirmidhi rahimahullah hadisi na Imam Abu Dawud rahimahullah annabi Allah ke cewa li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu hadhihi al-umma al-mal kowace al'umma na da fitina da Allah ya dora mata fitinar al'umma ta shine dukiya kuɗi ita ce musifar wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fitinar al'ummarsa kuɗi shine rayuwar da muke ciki a yanzu ido ya rufe wajen neman dukiya annabin Allah hatta sahabbai yace tara dukiya idan suka yana jin tausayin su me yake da garanti shine talauci hadisi a bukhari yace musu mal faqar alaikum walakin aksha an tubu ad-dunya alaikum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum ba talauci nake ji muku tsoro ba dukiya nake ji muku tsoro ku tara ta ku yi ta jin daɗi a duniya sai duniyar ta halakar da ku yadda ta halakar da wanda suke gabanin ku yau mu duba yadda ido ya rufe wajen neman dukiya kowa burin sai samu kuɗi kuɗi kuɗi ba a damuwa da halal ne ko haramu mu duba yadda magabata ke ta kanan labarin da ke shiga cikin bakin su duba hadisi na Imam Bukhari rahimahullah na Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bawa yake da shi ya rubuta bawa cewa ya rika kawo masa kaza da kaza na abinci tsawon lokaci kaza to ya yanta bawa kullum bawan ya ka abinci ce daga ina ka samo sai ce waje kaza ne sai ya kira ko yayi dako sai ce to Allah ya maka albarka sai ya ce gobe ya ce yayi hidima kaza aka masa abu na halal sai ce Allah ya maka albarka sai ya ce Rannan sai bawan ya kawo mar abinci sai ya ci bai tambaya daga ina ba saboda ya ga tambayar ta yawa sai bawan ya ce masa bayan ya gama ce kana tambaya na yau kuma baka tambaya na samu dukiyar na kawo maka abinci ba sai ce saboda kullum kana gaya mun ta hanyar halal ne sai ce to yau ma sai ka tambaye sai ce to ina tambayanka ka sai ce ai nayi wani abu ne na bokanci da sihiri a jahiliyya sai yanzu aka biya ni kuɗin wannan abun da na yi shine na baka yanzu ka ci abbakar siddiq radiyallahu ba ba shi ya nemo dukiyar haramun din ba amma sai fara sa yatsa a baki yana ama yadda abincin da ya ci yana sa yatsa a baki yana ama yadda abincin da ya ci har ya kai matakin da yana kujerar mulki ya faɗi kasa ya shiga halin kaka na kayi jama'ar da kyaurin suka ce muna ga abincin ya kare a cikin ka in akwai abin da ya saura na wannan abincin bai wuce lukuma wahida ba loma kwaya daya sai ce wallahi idan da zai zama saura loma daya kuma in zama ina da garanti ya yaqini in na cire loma dayan numfashi na zai biyo ta Ya ce wallahi zan cire ta sai dai numfashi na biyo baya saboda annabin Allah ya ce dukkan jikin da aka gina shi da riba makomarsa wuta ne